jibin wannan safiya tare da fatan an waye gari cikin koshin lafiya wannan rana ta litinin da ke zama 20 ga watan shawwal shekara 1945 bayan jirar fiyon halitta na biyu muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina daidai kenan da 29 ga watan afrilu na shekarar 2024 miladiya sai gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara gwamnatin jihar kano ta kaddamar da kwamitin tsare-tsare domin bikin cika shekarar farko a kan garagar mulki sakataren gwamnatin jihar ta kano dr abdullahi bafa ne ne bayyana hakan inda ya tabbatar da cewa an kafa kwamitin ne domin bayyana irin nasarori da gwamnati abba kabir yusuf ta samu a shekarar ta farko da karbar mulki bafa ya kuma tabbatar da cewar watanni goma sha daya na gwamnati mai ci a yanzu sun haifar da gagarumin ci gaba kuma sakamako mai kyau har ma ba sauyi a Kano fiye da sauran jihohi a cikin shekaru takwas haka kuma sakataren gwamnatin na Kano ya bayyana cewa gwamnati ta shirya tsab domin tabbatar da ganin cewar ta kara himma akan nasarorin da ta samu bayan da ta tasiri mai kyau a kowane bangare ga rayuwar dan adam domin ci gaban jama'a da kuma jin daɗi su ya kuma bayyana cewa dukkanin manyan sakatorori da suka kasance mambobi na kwamitin an zaɓe su ne daga ma'aikatu da hukumomi da suka fice wajen tafiyar da ayyuka shugaban hukumar tsarawa da kuma rawa birane a jihar kano wato kamar da akitar ibrahim yakubu adamu ya yi gargadin cewa dukkanin wanda aka samu da sabawa dokar kanubda to ba zai tsallake ɗaukar mataki ko fuskantar hukunci ba akitar ibrahim yakubu adamu ya yi wannan gargadi ne bisa la'akari da yadda ake samun karuwar gine-gine ba tare da bin ka'idoji da kuma dokokin da suka dace na kanubda ba a saboda haka dai shugaban hukumar ya buƙaci jama'a da ke shirin fara yin duk wani gini akan su fara samun takardar izini ta yin gini daga hukumar ta kanubda wata sanarwa da mai magana da yawon hukumar ta kanubda da hujja malam karbar ta fitar tare cewa tun da aka kafa gwamnatin abba kabir yusuf hukumar kanubda ta tsoka hanyoyinta na samun izinin yin gini a kano gamayyar kungiyoyin farar hula kuwa gargashin wata kungiya ta ke bibiya don tabbatar da gaskiya da kuma adalci ta yaba babban sifetin yan sanda na kasa kayi daidai tekun a bisa janye jami'ai na yan sanda da ke aiki a hukumar nan ta yaki da cin hanci ya rashawa da karɓar korafe korafe ta jihar kano sai dai arewa rediyo ta lura cewa an samu dawowar yan sanda a harabar hukumar a ranar juma'a da ta gabata bisa ga dukkanin alamu sun koma ne bayan kammala tantancewa kamar yadda rundunar yan sanda ta bayyana sana'a shugaban hukumar barisa muhimmin gaji mun gado ya bayyana jin ya jami'an 'yan sanda a matsayin wani al'amari ne kwarin kawo cikas ga yaki ga cin hanci da rashawa ko da yake da ya yi wa 'yan sanda ta kasa a bisa dangantaka da ke tsakanin su da kuma hanzarta dawo da jami'an 'yan sandan da aka yi zuwa ga hukumar sai dai a wata sanarwa da ya fitar da shugaban kungiyar rajin tabbatar da gaskiya da kuma adalci tare da bibiya ko wale antoni ya bayyana matakin da 'yan sandan suka dauka na jin janye jami'ansu a hukumar ta yaki da cin hanci da shawara karbar korafe-korafe ta Kano a matsayin wanda ya dace domin kaucewa ta barbarewar doka da oda. matsayin gwamnan jihar jigawa kuwa sule lamido ya ciki gwamnonin arewa akan ziyarar da suka kai kasar amurka a makon jiya inda suka halarci taron zaman lafiya cibiyar zaman lafiya ta amurka wadda aka shirya na wani mataki na lalubo hanyoyin inganta matsalolin tsaro da ake fuskanta a arewacin na najeriya da yake mai da martani game da ziyarar da sule lamido a wani sako da ya wallafa ya bayyana cewa tafiyar ta fallasa rashin tsani irin na gwamnonin na arewa akan tsarin mulkin kasar na domin tsaro alhaki ne na gwamnatin tarayya kawai kamar yadda aka zayyana sila da ya bayyana cewa da a ce gwamnonin sun je kasar amurka ne domin tattauna kan yadda za a bunkasa harkar noma ko kiwo da lafiya da sauran waɗansu matsaloli na cikin gida maimakon tsaro wanda ya bayyana cewa da hakan zai fi alfanu ya ƙara da cewa za su iya samun isassun dabaru akan matsalolin tsaro da ake fuskanta a najeriya daga cibiyoyi kamar su nips e da ke karu a can jos da kuma cibiyar nan ta askon da ke badagiri a jihar lagos har ma da hukumar nan ta nia fiye da cibiyar nazari a kan harkokin zaman lafiya da tsaro ta amurka to a fagen siyasa kuwa in takarar jam'iyyar pdp a daukacin ƙananan hukumomi 33 na jihar oyo sun nasarar lashe zaɓe na shugabannin ƙananan hukumomi da aka gudana a ƙarshen mako shugaban hukumar zaɓe ne zaman kanta ta jihar dai mai suna ari siyaka lungo jusan ya sanar da sakamakon zaɓen da yake mai da martani da mataimakin shugaban jam'iyyar pdp na ƙasashiyar kudu mai suna ambassador tobik arafaja ya kira ga 'yan takarar da suka sha kayi a hukumar zabe da su amince da sakamakon da aka gudanar cikin gaskiya ya kuma shawarci waɗanda suka yi nasara kan su yi aiki tukuru haka zalika in takarar jam'iyyar apc su masu yi nasara a ƙananan hukumomi sha ɗaya na jihar gombe da aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi rana asabar da ta gabata jam'iyyar pdp ce da ke mulki a jihar oyo yayin da jam'iyyar apc ke mulki a jihar gombe rundunar 'yan sanda a jihar ondo ta bayyana cewa ta fara gudanar da bincike akan halin da ake ciki dangane da mutuwar mr alaba a abe wanda yana ɗaya daga cikin masu gudanar da yakin neman zaɓe na gwamna loki a yaretiwa a zaben fitar da gwani marigayi abe da yana daga cikin masu gudanar da yakin neman zaɓe ga yaretiwa a zaben fitar da gwani na ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc da aka gudanar ranar asabar ta makon jiya a jihar ta ondo wanda yaretiwa ya samu nasara abe wanda aka sani da suna excel wasu 'yan bindiga ne suka harbe shi a yankin akoko ta kudu maso yamma a jihar da yammacin ranar asabar wannan al'amari dai ya faru ne a mako guda kenan bayan da jam'iyyar apc ta gudanar da zaɓe na fitar da gwani na ɗan takarar gwamna a faɗin ƙananan hukumomi guda goma sha takwas 'yan najeriya na ci gaba da fuskantar tsanani wajen samun man fetur yayin da gidajen mai da dama ke ci gaba da kasancewa a kulle a karshen mako duk kuwa da girarin da kamfanin man fetur na kasa ne pc limited ke yi na cewar an magance matsalolin da ke haifar da karancin man al'amarin dai na iya kara tazara a jihohi irin su lagos da sauran yankunan kudu maso yammacin najeriya domin kuwa jaridar punch ta rawaito cewa akwai wani umarni da hukumar wani pc ta bayar na cewa dole ne sai manyan motocin da muhammad sun fara wadata birnin tarayya abuja kafin isa waɗansu yankuna jami'an hukumar ta npc limited da kuma yan kasuwa sun bayyana cewa akwai wani umarni da ya buƙaci a rika fara ɗaukar matakai da kuma kulawa da gidajen mai na birnin tarayya abuja kafin kowane bangare na ƙasar na sakamakon haka dai an tura da manyan motoci a ranar asabar zuwa birnin tarayya ta abuja bisa umarnin da kamfanin npc limited ya bayar domin wadata man na fetare. hakan na zuwa ne yayin da shugaban kasa bola ahmed tinubu ya sake kare matakin gwamnatinsa na cire tallafin man fetur a najeriya Tunanin da ya yi magana ne a birnin riyadh na kasar saudiya ranar lahadi a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taro na tattalin arzikin duniya a kasar ta saudiya shugaban ya bayyana cewa an tuni tallafin ne domin sake farfado da tattalin arzikin najeriya da kuma kare al'ummar kasar nan daga afkawa kangin fatara ya kuma ƙara dakewa akan cewa matakin abu ne mai wahala amma kuma alamar shugabanci shugabancin gici ɗaukar matakai masu tsauri a lokacin da ya kamata ana sa ran mataimakin shugaban kasa a kashin shatima zai tashi daga birnin tarayya abuja zuwa kasar kenya domin wakiltar shugaban kasa bola tinubu a wani muhimmin taro na shugabannin kasashe masu tasowa na kasa da kasa wanda za a gudanar a birnin nairobi a yau dinnan litinin sai dai kuma bisa salwa ya babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa kan harkokin yada labarai da kuma harkokin sadarwa na ofishin mataimakin shugaban kasa a ƙarshen mako ya gabatar ya to ya gabatar ya bayyana hakan a wata sanarwa da fita ranar lahadi a abuja ya kuma bayyana cewa taron zai sa shugabannin afirka su haɗa kai domin su tabbatar da ganin sun samu wani kuduri guda ɗaya da zai samar da ci gaba da ake bukata na musamman ma tare da tabbatar da ganin sun haɗa kai da bankin nan na duniya da kuma kungiyar raya ƙasa da ƙasa domin tabbatar da ganin sun samu ci gaban da ake bukata ana shan labarin ne daga mita 93.1 arewa rediyo a zangon fm zama kuma iya iya sauraron mu kai tsaye daga ko'ina a fadin duniya idan aka soke manhajar mu ta arewa rediyo daga play store akan wayoyin salula a dakacin to madalla karfe 6 da minti 13 a garin dan dalama da ke karamar hukumar dawakin tufa hakan take a garin warkai da ke karamar hukumar warawa dukkan su a jihar kano ta tarayyar najeriya za a iya kallon labaran namu kai tsaye da kowane a fadin duniya ta shafin sada zumunta na facebook akan arewa radio 93.1 yanzu labaran zai tsallaka kasashe na ketare inda a kasashen ketaren aka gudanar da tattaki da kuma jerin gwanu na zanga-zanga a sassa daban-daban na kasar australia yau domin mayar da martani dangane da cin zarafin mata da ake fuskanta a baya-bayan nan masu zanga-zangar daina son a ayyana cin zarafi da ya danganci jinsi a matsayin batu na gaggawa na kasa baki daya da kuma sanya tsoraren matakai da kuma dokoki na dakatar da matsalar firaminista anthony albasani dai ya bayyana cewa batun wata annoba ce ta kasar baki daya yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci to naira ta nuna alamun samun karin daraja idan aka kwatanta da dalar amurka inda ta samu ta goma shi na naira 125 zuwa naira 1275 kan kowace dala a karshen mako sabon farashin dai ya nuna karin kaso 9.8 cikin 100 idan aka kwatanta da naira 1400 a kan dala da aka canji a karshen ranar juma'a da aka gudanar da hada-hadar canjin masu gudanar yayin da harkokin canji dai ba su bayar da cikakken farashin sayarwa ba a ranar lahadi saboda karancin hada-hadar ciniki yan kasuwar dai na hada-hadar kuɗi sun dora laifin rashin tabbas a matsayin dalilin tashin goron zabi da ake fuskanta sun kara kuma da cewar dole ne gwamnati su samu zabi na samar da mafita mai dorewa sai kungiyar kwallon kafa ta psg ta lashe kofin gasar liguna a karo na goma sha biyu a ranar lahadi a sanar dai ta yi nasara ita kuma akan kungiyar kwallon kafa ta tottenham da ci uku da biyu a jiya lahadi domin ci gaba da zama akan matsayinta a gasar premier da sauran wasanni uku wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da manchester city ta sake azama a yankin ta lashe gasar premier karo na hudu bayan da ta doke kungiyar kwallon kafa ta nottingham forest wadda ta wato wadda ta fuskanci bara take fuskantar barazanar ficewa daga gasar da ci biyu da nema a jiya lahadin wasanni hudu na karshe na city dai sun hadar da wasan da za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton Wanderers da kuma fafatawa da Fulham sai kuma wasanta da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Hotspur da kuma kungiyar kwallon kafa ta West Ham to da yadda allah kan babu da katsinan duko za a fuskanci yanayin budewa rana a kan mawani ya arba'in da uku yayin da damatura a jihar yobe da jalin da jihar taraba ake sa ran za a fuskanci zafi matsananci akan kan mawani ya arba'in da hudu sai kuma kudancin najeriya da suka haɗar da fatakwal a jihar ribas da nauyi a jihar anambra da ake sa ran za a fuskanci yanayin cire a kan mawani ya talatin da biyu yayin da garin ilashe da ke jihar oshin da kuma birnin badan a jihar oyo ake sa ran za a fuskanci duniya a kan mawani ya talatin da takwas idan muka bar gida najeriya ko a a kasar ghana da lomi a kasar togo ana sa yanzu a fuskanci nuna ga jimare ne akan ma'auni na 33 tuni sauraro da haka muka kawo ƙarshen labarin na barka da asuba a wannan safiya amma kafin mai sallama tun da farko an ji cewa gwamnatin kano ta kaddamar da akwai kwamitin tsare-tsare domin bikin cikar ta shekarar farko akan karagar mulki tsohon gwamnan jihar jigawa wasu da lamido ya bayyana cewa balaguro zuwa amurka ya fallasa rashin sani irin na gwamnonin arewa karancin man fetur na ƙara ta'azara a faɗin najeriya yayin da shugaba tinubu ya dage cewa cire tallafin man fetur wani mataki ne na kare najeriya daga afkawa kangin fata tara a ketare an a kasar australia suke kira da a sanar da tsoraran dokoki don dangane da cin zarafin mata a kasar samun kai ya fi samun tagiya samun kai ya fi samun tagiya kar magana kina a wannan rana ta litinin a madadin kola wale omoni da tsara labaran kamar yadda aka ji muhammad fadil salu ya sarrafa na'ura domin sada damu da ku a wannan safiya suna na nura haruna mudi nake fatan za a ci gaba da kasancewa lafiya